lemun sami gishiri wani shi yake karya asirin su yanzu idan an ce maka wannan mutumin fa yana da abu kaza fa shi yake ɗaukar gaban mutane in har ka gan shi da ido dan Allah ka nemo wuri mai kuli ka kashe idon ka ka kalle shi da wuri mai kuli kana ganin shi da wuri mai kuli asirin shi ya kare bare ƙara yin aiki kar ma ka ba kanka wala wuri kawai ka kalle mutum da wuri kawai in ka gan shi a cikin kulin wurin shi kenan aikinsa ya baci najira sai wanda ya karatu ko wanda ya san abu shi zai gaya maka abun nan a gani gama da harce rakuni ba harce rakuni yanzu yanzu idan an aika jariri in ka samu harce rakuni da ɗanyi su, ka buga jikin jaririn gaba ɗaya sai a shafa mishi mai a bar shi kwanan gari yawa a yi mishi wanka yaro nan duk abin da shiga zai fita in Allah ya dan Allah ba shi san kwana ba gasa ba ba neman shugaban kasa ba neman takara ba ba ai soja ne ba koma mai dukkin da shiga Allah zai fita da shi ni na ga kuma dukkin da je yana sama sa ko da yaushe bonanza zai ringa sama kaga yana bin wannan mutumin sai wannan mutumin ya mutu shi ya hau wannan shugaban shi ne sai ya bi bayan shugaban fa shugaban ya mutu sai a bashi matsayin shugaban ire-iren haka ina zartar rakumi ake yin shi mai ko babban man kaso za ka yi rintan ne ba ma bukata da jinin Assalamu alaikum.